bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al-Imam Bukhari da ke rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba yau 28 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 12 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabi da tsayyib min alkalim tsayyib wallafar babban malamin nan abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mun 45 ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana ba mu misalai ko kuma yadda alkur'ani yake ba da misalai wannan Ƙarƙashin ayar da ta gabata Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi inda Allah subhanahu wata'ala ya bada misalin haskensa bayan ya bayar da misalin haskensa a ƙarshen wato a ƙarshen ayar yace ah, wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas haka Allah subhanahu wata'ala ke bada misalai ga mutane ku shine ibn qayyim cikin wato ƙarin bayanin da yake yi na tafsirin wannan aya sai ya kawo nau'uka guda biyu da alƙur'ani ke bayarwa na misalai akwai wanda ya kira shi da almisal annari almisal annari wato Allah subhanahu wata'ala ya misali da wuta wanda ce mana maganar a muka yi maganar ta ko muka karanta abin da ya ambata أول شيء زمن مثلهم كما كذب يسر قد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون sai shi sai yanzu kuma zai shiga cikin misali na dushe almakalin almai almakalin almai shi ne Allah zuwa na wata alayi misali da ruwa can mun misali da ainihin wuta nan kuma shi ne zai magana misali da Allah zuwa na wata alayi bayar a cikin alkur'ani da ruwa shi ne faɗarsa faɗarsa subhanahu wa ta'ala au ka sayi min as-sama'i يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوارف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه فإذا أذلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وبنجي سبحانه وتعالى يأبار مثالا irin yadda munafiki ke rayuwa a cikin musulmi ga a tsakiyar musulmi tsakiyar inda ni'ima da haske da amfani yake amma shi yana cikin wata irin rayuwa ta fagamniya a rayuwa da rashin kan gado ce auka sayyibin minas sama ko kuma misalin su kamar misalin ma mako ruwan sama ne ma mako ruwa ne ke saukar da sama fiye da zulumatun wa ra'adun wa za'a wannan ruwan da yake sauka yana sauka tare da shi akwai dubbai gulubar akwai dubbai cikin dare ne ake ake ake abinda cikin dare ne ba hasken wata ba hasken saurari saboda haka gari ya yi duhu sannan da duhun kuma girgije don girgije da ya kara da wato ya kara sa duhun ya samu shi ya sa cikin zulman wa ra'adun da kuma tsawa wa barmun da kuma walƙiya yaj'aluna mafi fi athani saboda kan wannan kara da suke ji da suka rika ya dinsu a cikin kunnuwansu min as-sawa'iq saboda wannan irin na kara da abin da suke ji hazara al-maut don tsoron mutuwa suna tsoron wannan kara kai da wata biya ce ta mutuwa ga mutu to wallahu muhibbul da kafirin Allah da yake da kafirai da iliminsa da sa يكاد البرق يخطف أبصارهم فكثير حكم والجيش والنفع والدعوة يا عين تشتري مسجد الناس فشغلت فيها تجد الناس سدى اشتفاق شغلت المكتشي كلما أضاء لهم الشوفي هو هكذا دزار القيادة تا تا اسم تا هستك تسي تفيا اسمه الناس كيف وإذا أظلم عليهم قوم دار ya yi duhu wato wasiyar ta abin da ta ɗauke wuri ya koma ya yi duhu ne jinke kawo zai su tsaya ta kuma za ka ba su ƙara da ba su ƙara baya ba ce wala sha Allah da zara da zara mu a tsari da Allah ga dama a lokacin gaba ɗaya zai tafiyar da jin nasu da ganin su gaba ɗaya inna ba a kulli shay'in Allah yana da iko akan komai to shine nan malam zai yi mana da sharhin wannan misali da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar na da rayuwar da suke a cikin mummunai ba alqur'ani yana sauka ga umarni ga hali ga ainihin bushara ga ainihin eh, narko na azaba duk suna ji to yadda suke ta'amuli da wannan alkur'ani da yake sauka a cikin al'umma wanda ana karantawa sanda ake karanta suna ji ila za su shiga masallaci a yi sallah da su za su ji ana karantawa domin yana karanta a abin da Allah saukar a cikin alƙur'aninsa za su zo inda ake karatu wata kila su ji ana karanta alƙur'ani saboda kullum suna jin sautin abinan umarni ko kuma shirya ta alƙur'ani tana shiga kunnuwansu amma ya suka yi mu'amala da wannan to shine ma da shi cewa sayyidu al-masaru alladhi yasum min as sana ay yanzilu minha bi sur'ah as-sayyid sai ruwa da yake sauka kamar da bakin kwarya da suke ruwa kamar da bakin kwarya ma makon ruwa da ke sauka daga sama yana sauka da sauri da gaggawa wa kuwa masalul qur'an da zai fi hayatar kuro to wannan ruwa Allah subhanahu wa ta'ala yana fasar da ne da ruwa shi wannan ruwa da yake sauka da karfi da yawa misali ne na alqur'ani wanda shi ne yake saukar zukata ke raya bukata eh, shigar zuciyar bawa ce zuciyar bawa da ya ce kalmatar da zai fi hayatun arzuwar da za su yi hayawa kamar dai ruwan sama da kasancewa a dalilin sani kasa za ta rayu tsirrai da fito dabbobi su samu abin su samu abin sha su masu rayu to haka shi ma alƙur'ani ne ke raya zukata fa'adar kalmomin da zalika ne muminai suka samu wannan suka samu wannan rayuwar da ta wato alkur'ani ya sauka ne suka karanta suka saurari karatun ko suka karanta suka yi aiki da abin da yake cikin zukatan su suka rayu wa alimu ma yasulu bihi min alhayati allati la qara laha suka san abin da ke kunshe da wannan a shiriya ko wani alkur'ani da ya zo da abubuwan da suke ciki abubuwa ne da babu wani hadari a ciki babu wani abin fargaba babu abin tsoro don haka za su fi karatun alkur'ani za su ɗauki abin da yake ciki na umarni su aiki da shi za su gujewa abin da ya hana za su yi farin ciki da bishara da Allah ya ke musu ta aljanna za su fi tsoron hukuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi ga wanda suka kauce hanyarsa don haka duk wani abu da yake cikin alkur'ani da wanda yake da laushi da wanda yake da tauri da wanda yake da yake yake faranta da wanda yake tsoratarwa duk amfani yake musu بارك الله فيكم ولا أبد من حدري أثناء القرآن فلن ينفعهم منها ما فيه من الرعد والبرق أبدي إن آية من القرآن ولذلك يقول تنتاشي القهوة هو الإيه والنشين الوعيد والتهديد في أبدا في القرآن لا الكون نلقو الكون أزار وأن الله وعلا بما لا زنا لا أسوان وتعالى لا زنا ورسول الله ورسول الله يهدينه منه masu masu masa laifuka wal masulat da labarin al'ummomin da suka karyata annabawa ana halaka su ne al-masulat yasta'jilunaka bil hasanati qabla sayyi'ati wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al hasanati wa qad khalat min qablihim min qablihim al masulat wa inna rabbaka la yumaghfiratun lin nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab ko da al masulat ana nufin labarin al'ummomi al'ummomin da suka kare ta annabawan su da kuma yadda Allah ya yi da su kuma annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih annabi Nuhu annabi Shu'aib haka duka sauran al'ummomi da yadda ubangiji wani wataala ya yi mu'amala da su yayin da suka wuce hanyar Allah to duk suna jin wannan a cikin alqur'ani wannan abubuwa na tsoratarwa na razanarwa na firgitarwa na ainihin gargadi da suke karanta a cikin alqur'ani daidai suke da abin da mai mai tafi wanda yake ana ruwan sama yake jin shiga da ƙara da walƙiya to haka wannan abubuwa da suke san Qur'ani su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kusanta su da da wannan arabu da ake yi da kuma albar wato tsawa التي نزل الله بها من خالف امره المثلات الامم السابقه ولا الله سبحانه وتعالى الى به ولن سكا ساق نزل واخبر انه منزلها من كذب كذب رسوله رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يبان الأبان شوى زي يتوكم وأن عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فيه من الأوامر الشديدة كوكو هو أن الرعب جاءت الإنسان بشيء wato wannan tsawon da wannan wankiyar da wannan karan abin da ake nufi da shi a cikin alkur'ani shi ne umarni masu tsanani wato umarnin da zuciya ba za ta ba za ta ba ina ma ba ba ba farnan ta ba ka misali da ada kamar a tafi a yaƙi makiya a alaihi da sallam كتب عليكم القتال وهو كره لكم آه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن وجد تامك يأتي الحلم باقع سوء نعم. فكما يأتي بأن أبني دعكي سوء النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاتبثوا saboda haka shi ya shiga wani abin da ya so ba to amma Allah subhanahu ta'ala ya umarci muminai da cewa kar su zauna a za su kashe su da zarar su kai yi kan za su abin da su kashe su kare kansu to kaga wannan umarni ne amma mai tsanani wasabri al da'wa yadda yake a abin nan wasabri al amri kuskure ne wasabri al da'wa yadda za ku ku gyara alin da awa kai naka ne da kuma haƙuri akan wahalhalu haƙuri da mutum zai kan wahala a cikin dukkan wata ibada da za su fito masa ya yi cikin wahala ku yi haƙuri da wannan ko kuma wani abu da zai samu da zai same shi fi tabirin lafiya, na tsangwama ya yi haƙuri da wannan kaga a yi ta umarta ta cewa ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri wani abu ne mai girma mai nauyi sosai awon awamir shaqati ala nufus allati da bi khilafi iradatiha ko kuma umarnin da qur'ani ya kunsa, ayoyin alqur'ani suka kunta wanda yake da wahalar gaske a kan zukata saboda abin da ya kunsa ya saba wa abin da zuciya take akwai shahawat زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحب ولنا أبوه أن الله يساوى مسلم سن سن سؤالك sai Allah ya kafa dokoki dangane da yadda za ka yi ta'amuli da waɗannan abubuwan da zuciya ka take su mace ce ko dukiya ce ko gidaje ne ko kayan amfani ko ma mene ka bi dokokin Allah wajen wato ya zamtar da sha'awarka dangane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya rika maka a cikin zuciyarka na sha'awar waɗannan abubuwa to waɗannan umarni da ubangiji zai zo da su a cikin alƙur'ani a haramta maka riba a haramta maka zina a haramta maka kallon matan da ba naka ba a haramta maka kaza a haramta maka kaza wannan khilafu iradatin da nufus zukata in aka bar su ba ba haka za su so ba fa hiya kawdul mati wal ra'd wal bakr to waɗannan waɗannan irin waɗannan umarni masu irin wannan kamanni suna kama da tsawa da walƙiya da dukkai da mutum zai yi yayin da ake wato ake ake ake ruwa ma mako zai rika jin ƙara zai rika jin tsawa zai rika ga walƙiya amma kuma wannan ba zai hana shi ya ji daɗin sauka wannan ruwan ba saboda ne saboda ya san amfani da shi wannan tsawar da wannan cigar da wannan waye ya san cewa wani abu ne da inda za a yi ruwan tare suke to tun da tare suke haka zai karɓa gaba ɗaya zai kama nan wannan to haka su ma ayoyin alkur'ani da duk abin da suka kunta na umarni mai tsanani ko kuma a'a na tsoratarwa da ba da labarin hukuma da makamashi da kashe-kashe da Allah subhanahu wata'ala ya yi alakarwa da yawa al'ummomin da suka gabata wannan ba zai hana ya amfana da alƙur'anin ba walakin man adima warqi ya bayt wa ma yahsulu bihi min al sai da wanda ya san inda ruwan zai sauka da irin yadda za a samu rayuwa mai kyau mai inganci a inda aka samu ruwa irin wannan lam yastawhish lima ma'ahu min al-zulmati wal-ra'd wal ba zai damu ba ba zai jikewa ba dan ana ruwa da cikin duhu ko ana ruwa ba hasken rana ko ana ruwa ga shida ga ga walƙiya wanda duk ba zai daga masa hankali ba saboda saboda ya san ruwan nan na sauka to amfanin gona zai zai yi kyau za a samu abin da tsirrai za su sha sannan za a samu abin da dabbobi da mutane za su sha saboda haka wannan tsawon da wannan shigar duk ba su daga masa hankali ba bal yasta'liku lidhalika zai ma sai da kewa da wannan wa yafrahu bihi zai yi farin ciki lima yarju min alhayati saboda abin da yake fatan samu na rayuwa wal qisbi da yalwa da za a samu ta abinci da kayan amfanin noma wannan a taku akwai abin da babu wa yafrahu bihi lima yarju min alhayati wal لما يرجو من الحياة والكسر وشي وقوع لما يرجو لما يرجو الكسر لما يرجو من الحياة والكسر نكرم توا نكرم تشريري كيف بجانب وأما المنافق هو لما كان شيء بدوني دجاجة يالك أبنا sama ta yi da hadari ya ga ya tsawa da wakiya sai ga yana tufan ciki sai ga kamar wani kudi aka ba shi ko na inda aka tambaye shi ne ne sai sa shi murmushi da dariya sai sai maka a maka gani daga kai wata waka ta margayi margayi Allah يجي وأما المنافق فإنه لعمى قلبه أما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الكلمة في منافق يسبب مكانة الزكية a yadda yake باب babu liyin a وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لعمى قلبه تبعد ما كانت الزوجيه لم يجاوز بصره ظلمته إذا سبب في الجنة الكون مبني شيء لا تنو أم حالين أما شيء منافق في جهن كون في جهن إذا سبب في جهن ولم يرى إلا برقا يكاد يخفق البصر walƙiya kawai ke gani tana wani ƙawa kamar za ta tafiye da idan kawai ta cire mata ido wa ra'adan aziman wa zulma yana jin eh, tsawa mai karfin gaske ga kuma duhu wannan kawai ke gani wato shi baya hango abin da ke tattare da wannan ruwan na amfani kamar yadda baya hango abin da ke tattare da da alƙur'ani shi kawai abin da yake ji alƙur'ani yana ba da labarin ka masu ban tsoro ko ya ba da umarni masu wahalhalu ko ina hannu su ba a saboda haka shi kawai abin da yake yake hankowa ke za ka shi yana kura da ko yake da umarni ke tsanani mai wahalar sha'ani ko yana ganin ƙur'ani sawa mutane tsoro da fargaba da sa suka kuka da waye kawai shi abin da yake hankowa kenan فاستوحش من ذلك وخاف منه طول عكا فيه بتقوله يجد يجيك يولد فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد طول عكا فيه فكل يا كنت أكتب كل وانت وكذلك تجد صوت ولن طاور وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره في سيجد كلم ولن الإرث ka ƙara sa masa tsoro a ransa da tsananin wal abin nan hasken na ita wannan walƙiya wa idan nuri da girman haskenta fa huwa khaifun an yuqtafa ma'ahu basaru a kirke da tsoro kada a cire kada wannan abin da kan ya tafi da idansa wannan walƙiya da take haskawa لأن بصره أضعف من أن يثبت معه سولا إذا yana ganin ba zai iya zama ba matukar wannan wanke su ci gaba da haskawa a haka to za ka kashe mata ido fa huwa fi zulmatin yasma'u aswat ar-ra'd al-qatil yana fi duhu yana jin karan tsawa mai tsanani wa yara zalika al-barq al-khatif yana ganin wannan walƙiyar kamar za su yi masa da idan fa in aba'a lahu ma bayna yadayhi masha fi rawhihi da zarar wannan walƙiyar ta haska masa gabansa to sai ɗan matsa gaba kaɗan cikin wannan hasken to in faƙar zau alƙama musu hayyar da kuma ya rasa hasken to kuma sai tsaya ya ƙi mauci ina zai bi ina zai sa ƙasarsa sai ya cikin duhu la ya zuri aina ya kan ka sani ina ya kamata ya nufa wani jahili saboda tsabar jahilcinka la ya alamu an da zalika min lawazin sayyidin ladhi biha hayatul ard bai san cewa tsawa da wurciya da duhun hadari wannan wani abu ne da sanda za a yi irin wannan ruwa ba ma mako sai sun samu wani abu ne da ba za a raba su da ba za a raba su da irin wannan ruwan ba wannan kuma ruwan shine wanda kasa take rayuwa da shi shine wanda tsirrai suke fitowa da shi wa hayatuhu huwa huwa fi nafsi shi karan kansa sai da wannan ne zai rayu tunda sai da abinci sai da abin sha abincinsa da kafa yake abin sha zai sha da kafa yake wannan ruwan shi ke shi yake sha to kaga tunda ruwan da zai rayu da shi ba zai ba zai samu ba ya Allah subhanahu wataala ya tsara cewa sai an hada da wannan tsawar da wannan wasiyar to bai kamata kuma ya rika damuwa ba to amma saboda jahilcin ka shi kawai wannan wasiyar yake hankowa da wannan tsawar yake baya baya tunanin wannan rayuwar cikin wannan ruwa bal la yudriku illa ra'dan wa barqan wa zulmatin ba ba fahimta komai sai wannan tsawa da wannan mulkiya da wannan duhu la shu'ura lahu bima wara'a ra'a zalika baya jin wani abu ban da waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa kawai yake ji a cikin sa fal wahshatu mulazimatun lah saboda haka firgici da tsoro yana tare da shi ko da yaushe wato alwahsha kewa tana tare da shi ko da yaushe والرعب والفزع لا يفارقانه firgici da tsoro ba ta rabuwa da shi to tsoro da firgici suna tare da su ko da yaushe wa amma man anisa bi to wannan halin munafiki kenan yayin da ake karanta qur'ani yake jin wa'azi yake jin darussa yake jin karatun alqur'ani da umarni da hali da yake cikin alqur'ani kawai abin da yake cikin wannan umarni da hali yake hangowa ba rayuwar da zai samu ba in ya karɓi wannan ba na yake dubawa da ba zai yiwu ya samu rayuwar mai kyau ba sun ce ta rayu dole sai yaron kuma abin a haka don abin a haka yake su subhanahu wata'ala haka ya tsara rayuwar dan adam a doron kasa tun ita ce amana da Allah ya ce ya dora kan adam inna arafal amana ta arfa ba amana ta arfa ma wal ardu wal jibal fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula amana ne ita ce if Allah ta faɗi. yi kaza ka kai kaza fara ka dokoki ne za a baka sama da kasa ubangiji subhanahu wata'ala suka ci ba za su iya ɗaukar taklif ba a basu kawai a sai na ba'i amma mu kawai ba zama masu a kawai mu zama kawai cikin bautar Allah suke su ba wani abu sunan shi sabon Allah a tare da su ba a yi musu irin wannan kiran ba haka mala'iku shi dan adam sai aka bashi ina raina musabira ma shaytar da ka bora man sha'a falyu'min wa man sha'a wa dainahu najdain ya ka baka damar maki guda biyu kuma kowace daga cikin damar maki aka baka cikakken iko akan ba a tirsa ta ka ba nan ko a tirsa ta can kowace aka baka cikakken iko akan ka akan ka nan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ibtila'a abubuwan za su jarrabe za su kewaye ka su zama jarraba don a gaya za ka jarraba ko ba za su ba shi yasa duk da yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya saukar da ayoyi bayyinan an zama ayatin bayyinan duk da yadda suke bayyinan sai ka ga wani ya shiga cikin wani duhu ya fada cikin wani rani ya auka wata halaka to ina bayyana din saboda waɗannan abubuwan da suke kewaye da shi sun yi nasara a kansa shi yasa Allah subhanahu wata'ala zai wa ɗan adam sakayya saboda shi an jaraba shi da dan adam da mutum da aljihun askakalai su an ba su jarabawa wanda ya fi jaraba za a saka masu sabanin mala'iku da dabbobi kaga sun zuwa maganar dan mala'ika dan aljanna ko dabba da aljanna daga dabbobi to da mun yin aljanna ne rashin aljanna ne ba wai wasu dabbobin da muka rayu su waɗannan kawai za su koma kasa Allah zai fatar da su to wannan ibtila'i shi ne shi ne ya gina wato dan adam a matsayin shi na dan adam a nan ne ake fahimtar wanda zai ci jaraba da wanda zai ci jaraba ba to shi ne yake cewa amma man alita da sayyibi wa alima ma ya ya'kulu bihi min al-khayrat wal hayati wan nafsi wala duk babu shi a wurin sai abun kai kaɗai to akwai wani ana shi ko to ni ana wa babu wa amma man alita bi sayyid wa alima ma yahsibu bihi min al khairat wal hayat wal masjid wanda ya wato sai da kewa ya daina ya fitta tsoron wannan tsananin abin wannan ruwa ne ma mako da yake sauka ya daina tsoron sa wa alima ma yahsibu bihi min al khairat ya san abinda yake samuwa ta hanyar wannan ruwa ma mako na alkhairai wal hayati ya san abin da ke samuwa ta hanyar wannan ruwa na rayuwa wannan ke da amfani wa alim annahu la budda la budda fihi min ra'd wa barq wa zulmat bi sabab al ya san cewa kuma dole ne ruwan nan dole dole ne sai an samu sai ya zama yana da tsawa yana da walƙiya bi sabab al saboda ya zama yana da duhu saboda hadari da zai da zai rubuta sama ya san ruwan sama ka'ida yakan zo da waɗannan yakan zo da tsawa da wajiya kuma gari yakan lullube ya yi duhu isa na ka riga da sai cire tsoro ba zai ji wani fargaba da tashin hankali a zuciyarsa ba walan ya sauki shi ba zai ji fargaba ba zai ji tsoronsa ba walan ya fa'ahu zalika an akhrihi bi nasibihi min as-sabil waɗannan abubuwan duk su ke tare da ruwan sama ba za su hana shi ya ya tsugira ba zai mori abin da ke cikin wannan ruwa na amfani to wannan shi ne abin da ita gudanar ayar ta ce shi ne abin da yake daidai da abin da Allah wata wataala ya sauka na alkur'ani wanda yake kunshe da irin waɗannan umarni da irin waɗannan hane-hane da kuma maganar azaba da hukuma da waɗanda suka kauce hanyar Allah to shine ce fa hada masalun mutahariqul musayyib alladhi nazala bihi jibril عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى ولا مثالي شين يدي لا ولا مثالي لا الطيب الطيب المائي شين لا ولا مثالي لا الطيب القرآن ما ما قولوا القرآن ما ما قول آية القرآن ولا جبريل عليه السلام يتوقل شين لألا أبنين تالكي تبارك وتعالى على قلب رسول الله توكل شيء المشير النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي به alkuluba wa rudu da ajima don allah su wani wata alayar raya zukata da wannan Alƙur'ani ya tsara duniya ma gaba daya ya kusurra su kuma ci hu an yi kwari na mumi na magayin wa ra'adu wa albarki ma ya kwari da sayi bil ma'i ana ku a sayi bil ma'ko sayi bil ma'ko a sayi bil ma'i ya kusurra su hikimar ubangiji tare da ta hukunta an yi ƙari na hominar zaini ya kasance shi ma wannan alƙur'ani wannan ma ma faruwar na alƙur'ani na ayon alƙur'ani da ke Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya raya kuka ta da shi shi ma hikimar Allah sai ta riga ta hukunta shi ma ya zama a cikin sa akwai hadari akwai duhu akwai tsawar akwai kuma walƙiya ma yi ƙari musayyidin ba irin a yadda dai shi wancan ruwa wancan ma mako na ruwa ne ke sauka yake haɗuwa da shi حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم وأنا أقول الحكمة شيء تشيئة أبنجيني وما وضع أسباب لي لو أبنجي سبحانه وتعالى يتأهرى سوء wanda shi ne Allah ga garbado a mai hikima فكان حظ المنافق من ذلك السيد صحابه ورعوده وبروقه فكان حظ المنافق من ذلك السيد صحابه ورعوده وبروقه فقط sai ya kasance rabon da munafiki zai samu daga wannan asayyid shi alqur'ani rabon sa a cikin kawai shine abin da yake cikin Alƙur'ani, shine wannan girgidan da yake cikin Alƙur'ani, ko kuma a tsawar da suke cikin kuma walge da suke ciki lam ya'lam ma wa bai san abin da ke bayan wannan ba haka bi ma'ani ta bil mu'min shi sai zan yana tsorata da abin da mu'mini ba sa tsoro a mu'mini baya tsoron ba ya yi tsoron umarni da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi kada kai kaza kada kai kaza kada kai kaza ba ta da masa hankali saboda ne ya san cewa a cikin wannan umarnin ko hannun da Allah ya masa in ya rike a nan rayuwa a nan jin daɗin sa yake a nan sa'ada sa take saboda ka ba zai ji damuwa ba dan a ce Allah ya haramta kaza ya haramta kaza ya haramta kaza ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza ko Allah ya ce duk wanda ya abu kaza ya abu kaza da horar da za a yi masa mu'mini duk wannan ba zai tashi hankalinsa ba saboda ya san riko da wannan shine rayuwarsa shine sa'adarsa to amma shi munafiki ji zai yi wato kamar ana ana ana jefa masa wasu duwar wasu ko ana jirga masa wasu kaya masu nauyi haka zai yi ko komai haram komai haram komai mutum ya dan taba ce haram kuke haram ba ka duk gaba da komai da komai haram komai haram mutum ba zai ɗan saki jiki ba ba zai ɗan sa ta ba saboda da shi yana da baya hango matsala da shi a matukar dai matukar ne abin aka ce maka Allah ne ce haram ba wai ra'ayi ba eh, ra'ayi ne wannan mutum bai iya haramtawa ko ya halatta da ra'ayi amma aka ce Allah ne ce haram ga ayar da ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce haramun ne mutum yayi ga hadisi ingantacce ga maganar da malamai suka yi an gama magana sai ce sami'na wa afa'ana to amma wani har za ka gargaɗe ka kwafi tambu da Allah za ku zo ku jawo mana saboda ya riga ya sa wa zuciyarsa sai ya sai ya yi saboda ka baya so a ce a yi tambayar ma don tambaya a hana to a tsorace ki sai mumini ba ka tsoro ka san cewa in Allah ya hana abin nan to ba a jini za ka jini in ya ce an aka ce da a yi ba abin ne mai kyau za ka yi amma in aka ce ba ya da kyau to za ka hannu ka san yin nashi ba alheri ba saboda haka kai ba za ka za ka ji ba shi kuma ya riga ya sa wa kanta ya sa wa zuciyarsa cewa yin shi ne alheri saboda haka aka hana shi ko an hana shi alheri tun yana samun alheri kawai ku zo ku hana shi yin da shi ne alheri shi yasa ya ce lam ya'lam ma wara'ahu shi bai shi abin da yake bayan wannan umarni ko hanin ba fastauhasha بما أنت به المؤمنون أبين المؤمنين سباقا كورتا وركاب بمقمع أن به العالمون سير تشكر أبين ما أقلني ثم تلك وشك فيما تيقنه المسيرون العالمون سير تشكر أبين ما سوء بسيرة مثلا الله تفتي بيئي أكثر وزير تشكر ذا فبطره في المثل النار كبطل الفاش في نهر الظهيرة وتجلس أشكون المثال ده كي نوسى أبنى أشكون المثال ده كي نوسى وانت النبات آه، آه، مثلهم كمثل الذي استوخى لنارا كمر كمر كمر مثال كمر مثال الخفاش الخفاش زي ناجي وانت في نهر الظهيرة اكيد انا بعض shi cikin cikin haske ba zai gani ba dan da kowa yake gani shi ba ya gani wa sam'uhu fil basar al ma'i ka sab'i man yamutu min sawt al ba'a misalin ta kuma a misalin da aka yi na ruwa shine wanda auka sayyibin min as-sama shi kuma a nan wannan misalin misalin ta kamar misalin wanda zai ji tsawa karan tsawa ta ruwan sama ya faɗi wa mutum وقد ذكر أن بعض الحيوانات أنها تموت min sautin rak an ambaci a cikin dabbobi akwai dabbar da ita ta tsawa mutu a ciki an ce shi ma yana a cikin wanda tsawa tsawa ta ke shi eh, dubairi da fashin fitar da taiwan taiwan ya kawo jemage eh, da fakara fakara ma ita ma eh, ita tsawa tana kashe ta to kaga ya zama kamar zai ma ke ana abin nan ko ya zama kamar kamar fakara to ne ma da ke wa ta dafa hadhihi da kone wal asbah wal absar shubuhat shaytaniyah waɗannan hankula na irin waɗannan munafukai da ba ta amfana da fadar Allah ba sa amfana da ayoyin Allah hankulansu da jinsu da ganin hankalin ya lalace hankalinsu ya lalace ganinsu ya lalace ba ka gani sannan inda haske ke ba ka gani sannan kuma jin ya lalace duk abin da zai amfani su suke kamar wani tsara da zai hana kashi ba ka jin daɗin sa to in aka yi rashin sa'a wannan ganin da wannan jin da wannan hankalin gurɓatacce sai kuma ya haɗu da shubuhatin shaifaniya sai kuma ya haɗu da shubuhohi na shaitanu samu wanke kwakwalwa kuma ya tashi a cikin musulmi amma ya tsani abin da musulunci ya zo da shi na karantarwa baya baya saraka kullum ne ana gaya masa yana ɓata ne sai kuma ya rashin sa'a sai faɗa hannun wasu yahudawa da yawa ko wasu yan na addini ko wasu masu tera gida shi kenan kaga daman can a shirye suka same shi jira yake a kawo masa irin wannan shi kenan sai ya tare hawa ha qabla an a'rifa al-hawa fa sadafa qalban khaliyan fa tamakkan wa dhununun kadhib wa khayalatun fatida da wasu tunani na banza da wofi wa dhununun kadhib da wasu tunani na ƙarya in suka zo suka rufe masa kwakwalwa shi kenan jalat fiha wa talat waɗannan abubuwa na zuwa suka samu kwakwalaye kwakwale irin wannan shi ke nan sun ta kara kai na babu wani abin da zai musu wani saboda ne ba ayar Allah a cikin kwakwalwar ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa'azi na maza ba kuma a cikin kwakwalwar sai wannan muwagun tunanin nan sau haka waɗannan alƙidu da waɗannan abin suna zuwa suka shiga cikin wannan kwakwalwar suka shiga kunnuwan sai su yi ta kara kai nan su su yi ta kai kawo wa qamat biha wa qa'adat tsaya ta tashi zauna ta tashi ba da cika ran ku ba babbaka in zuwa wuri wattasa'a fiha majaluha fagen fagen fagen kai kawon su a cikin tunanin su ƙara ya ƙara faɗi wa kafura biha tiluha wa qaluha ce ce ku can ka ci ƙara yawa fa mala'at al-asma min hadayaniha wato sambatun su sambatun da za su ya cika kunnuwa والأرض من دويانها ودويانها أنا دواوينها والأرض من دواوينها أكثر منها ديانها كابع المسموع كذا في شيء كتير في في دراسة في دبايتي يتفع أفوكم ولا لا تروح تا هذا هذا ما دوا دوا هذا ما دوا بيتين كذا وما أكثر المستجيبين لهؤلاء ما ليش يقول ولا لفتي أن كثير كثير وقت النم suna nan da yawa waɗanda suke an kira da shaidanu suke musu suke bin su yi imani da maganganunsu su yarda da tunaninsu su yarda da alkarinsu ya ce suna da yawa ma a tsara walƙadiri da masu karɓa daga wajensu والقائمين بدعوته ما تطيع وما أكل na والمحامين عن حوثته masu ma كاري irin مكرمين والمقاتلين تحت ألويتهم وإذا ما هنا جاهزة جاكي كركشن توتوتشن والمقبلين بثوابهم عددا بقى كلمة عددا أنا أقول أنا أقول والمقبلين لثوابهم عددا لو أنا سكي زدع نفسي يوا زما ما زدع نفسي يوا ولعموم البلية بهم قال يسيكم ما سبوا saboda bala'in su ya riga ya zama ruwan dare gama duniya wa zarar kulubu bi kalami da yadda suka take cutuwa da maganganunsu hasaka Allahu astarahum fi kitabihi ghayatan haske Allah tona asirinsu a littafin littafinsa iya tona wa kashafa asrarahum ghayatan kashf Allah barka da asirinsu iya barka da وبين علاماتهم واعمالهم يبين على يبين أيهنه واقوالهم لما تنظرنه هنا مكان كم منافقين آية أسنى مكان كم منافقين وعند الله سبحانه وتعالى يبين أفرق سورة البقرة يقول تسكو خنسو دي يمثالو دي يتسكي في دي هنا ما يقول شيئا تصبو دي بلائن مقالنا ثورة منافقين منافقياتي ya fi kafiri na zahiri abin matsala kawai shi wannan a zahiri yake nuna azabarsa saboda ka sai za ka kafa kabari amma wani kisan muke zai fake da wani abu ko na zancin baki eh, ko ko ya fake da wata aƙida wani zahirin da ke kamar kamar wani abu ne mai kyau alhalin yana kokari ya ga ya lalata imanin to saboda illar su a cikin al'umma galibi a tarihin musulunci za ka samu duk sanda ka ga al'ummar musulmi an karya ta to da munafukai a kuma da munafukai sai sa Allah ya laukar da ku ma za duku illa halala wala awdu khilalakum yabghuna fitna wa fikum tabauna ko da kun shiga kun sun fito tare da ku to ba abin da za su kara muku sai matsaloli kuma za su ta shiga cikin ku suna ɗauko wasu maganganu suna kaiwa inda ba su a kai suna ɗauko maganganu suna kaiwa inda ba su a kai saboda duk sanda aka karya al'umma ka ɗauko tarihin tarihin al'umma da yaƙe-yaƙe da ta shiga duk sanda za ka samu an rugurgu rugurgu da al'umma za ka samu an yi amfani da na cikin ta an yi amfani da na cikin ta in za ka ɗauko daular usmaniya gabanin daular usmaniya daular abbasiya ba a kare daular abbasiya ba sai da aka yi amfani da shi a shi'a buwayiyun sai aka yi amfani da buwayi ba a karo aka yi amfani da jikin khalifa da ibn al da suna sirri zai da tosi wanda suna jikin cikin khalifa ana ga abin nan duk sai da yadda ya zazzage daular gaba daya sannan ya ce wa makiya su taho ya za a karka koran sojoji aka hana su albashi aka karka sai su gona su suna noma soja soja a abinda ka kori soja ka hana shi albashi ka kai ne ta noma ba abinci in an zo wani yaƙi ne to haka ya rika ya rika gaya wa khalifa sojoji sun yawa a rage a karka koran su daga aiki ya dace ku waɗanda suke bai suke ba sa komai su rika zuwa gona suna noma sau ka sai a yanka musu sai a tura kuma a basu ba shi ba sha ba albashi wai shi waziri ne shi ne wazirin ne saboda aka yi ta ziga aka karya daular daga karshe je haɗo kai da tuho lafa cewa to yanzu kuna iya jika ko ƙasar ba abin da zai kare illa ya kare in an gama aka yi abin da zai kare ba a sake a bani ba karshe mutuwa ya kamar mushi ka mushe dan da ba zai ba zai daraja ba ba zai daraja ba to haka suka rika yi daular usmaniya karan tarihin daular usmaniya yaƙe-yaƙen da sarka yi na shigar da musulunci ƙasashen turai waɗanda suka dakatar da yaƙe da su ne rawa suka dakatar da abin suka dakatar da yaƙe-yaƙen to koyaushe da su za a yi amfani yanzu abin da yake faruwa a syria da iraq rasha da za ta yi amfani da jiragen na sama ke ta jefa jefan zuwa ba za ta iya samu wani gari ba ba a cin yaki ta sama dole sai a sauka ƙasa ba a shirye suke sauka ƙasa ba su yi kuma jami'a. جميعا لا تقرا محصنة أو براء ba ba ka gaba da ba. saura ka daga nesa dai za ke kashe kashe kan mai uwa da wani shi kuma wannan la ya ake mai ma'araka da san yaki ta sama baya a gama yaki ta sama zuwa ya kashe kasar nisa ba kan yanzu kasa ba sai wannan amma ba na sama ba na sama dai zai ba ka wata kwaba da wani abu amma dai wani ba zai iya zuwa kake wata na kasa ya sama ya za a ga su suka fi mulki to ba dan su ba ba dan an gayyato mutane daga iraki da da afghanistan al iraki shi al afghanistan shi al lebanon shi al iran har daga kuriya sun kawo mutane har daga can cuba da ke har daga cuba har daga cuba sun kawo sun kawo sojojin yan sa kai to da su ne da su ne aka yi yanzu yanzu kuma gashi an gama yaƙi suriyan ta ce abin da rashin ta ce duk su janye sojojinsu daga hala ta kawo na ta in shisha ɗin cecenia ta ta koyi na ina iran yadda dai ta tare suka yi wa kola abin nan ibn al-alqami su ma insha Allah hakan za su musu ba su samu su da so ba to shine malam yake cewa saboda fitinar su da bala'in a cikin al'umma Allah ya tona asirin su ya rika faɗar alamomin su ya rika faɗar ayyukan su da maganganun su walam ya zal azza wa jalla ya qulu wa minhum wa minhum wa minhum in surat tauba san babu surar da ta kace kace da munafiki irin surat tauba ومنهم الذين ومنهم ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني على في الفتنة سقطوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم من يلبزك في الصدقات إن أوصوا منها رضوا وإن لم يوصوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا إنا إلى الله إنا إلى ربنا إنا إلى الله راجعون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن والأذن خير لكم يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤمنون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لما استدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون حتى أبيت يسال تولى مسأسيري ومنهم ومنهم daga cikin su akwai waɗanda za su zo za a fita yaki ya rasulullahi ni dai amin izini in zauna a gida saboda ni Allah ya sa min sha'awar san matan turawa za a fita yakin tabuka za a fita yakin tabuka ba ya da ba ya da fitina a Madina sai ya je tabuka Allah ya ce ala fil fitnati sabaqa cikin fitila ya fada tsundu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin إن تصيبك حسنة تسوء وإن تصيبك سيئة مصيبة يفرح بها ويقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون ومنهم من ينجدك في الصدقات هنا ذلك مكز البيت ما إن هنا بني أكل فإن أعطوا منها رضوا لسلعة الكلاوة أكبات اليوم وسوف قوة وشبه ai mutumin ya kyautata wannan karan kai wannan karan kan mutumin bai fa illa ma ko ba wani da mu yasbaku da kuma ran da aka zo aka raba ba su aka ba wasu kuma shi shikenan sai su shiga ta kumbura ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين yazo yau Allah alkawari ya wallahi inda Allah ya bani ni dai inda ne kudi to an samu duk wata matsala an da ta أي مقدوا أكوا فلما أتوا من بخفضي بخلوا به ألا نباكي في نك تعني بإذن أني بسأل وتولى وهم واردوا بما ذاك تنصبا من دين الوائد تحق الله يتسونا متأثيري ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم الله يتحق إيمان آه، يتحق تنكشف أمره har al'amarin da ya bayyana ya fito fi wa bana da haƙari kuma ƙiƙa su tattattu zahi wa za a rasa kararun ya bayyana wa kan zakar Allah subhanahu wa ta'ala fi kawai suratul bakara a wasa'atar mulmini wal kuffara wal munafikin farkon suratul bakara Allah ya faɗi sifofin mulminai ya faɗi sifofin kafirai ya faɗi sifofin munafikai fa fi a wasa'atar mulmini salata aya a sifofin mulminai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa aya uku sai a sifofin mu'mini الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما لها zuwa أولئك على ولي الرجل وأولئك هم المفلحون أن ذكر مدلة سفوف المؤمنين سفوف الكافرين سيكفى سيكفى الآية آية آية guda biyu إن الذين كفروا سواء عليهم أنزلتهم أم لم تنزلهم لا يتنزلون ولهم عذاب عظيم to tun daga kan ayata takwas a zuwa kan ayata ashirin inna allaha ala kulli shay'in qadir tun daga ayata goma sha uku magana muna sigogin sun kan masu kai saboda munafukai a koyi suke za ka wajen sifanta su dole sai an baka alamomi da yawa saboda rikidar rikidar in ka san shi da wannan alamar to gobe zai sake wata in ka san shi da wannan gobe zai sake wata haka dole sai an gaskaya maka yana rikida fa yana zama kaza yana fa zama kaza yana fa zama kaza kaga bayanin zai yawa to shine malam yake wa fi awsafi haula bid'u 10 aya sifofin waɗannan ayo aya goma sha aya goma sha uku na ga aya takwas har zuwa aya ta ashirin li umumi ibtila'i bihim saboda bala'in bala'i ne ruwan dare ga duniya wa shiddatul musibati bi mukhalafatin saboda musibar da take tsananin musibar da take cikin shakuwa da su fa innahu min al-jilda su ma irin ku ne fata ku daya launin ku daya fata cikin ku daya muzhiruna al-muwafaqa a sunan min nuna wal munasara mun za mu kai su ma bi khilafin kafir sabanin kafiri alladhi qad nafaza bil adawati wanda shi ya fito ya jiho maka kiyayarsa a fili bai yi maka wani kwana-kwana ba wa azhara sarira ya fito ya faɗa abin da ke ransa wada adama mu ila muzayalatihi kai anaka munabazatihi wa mubarakatihi saboda ka wada aka anaka babu kafin ko wada'a ka ko wada'a bima azharahu ko wada'a ka bima azharahu duk zai ma'ana eh? akwai wada'a ila ko ila munabazati wa mubarakati saboda abin da ya nuna maka na kafircin sa wannan yasa kuka raba gari kuka shata layi kaga ba kai ba shi da kun bi da kuma waje jini amma shi wannan ya ta da kai ya gaure da kai ka ji yana maganganu mu ce shi ma shi ma abin nan da yake yi ba ba a shirye ke ya tsaya da Allah a shirye ke tsaya da wato shi ba ya da wata matsala da Allah saboda a shirye na ke tsaya gaban Allah in yi bayani kan da abin da ne haka sai ce maka saboda ka kaga ba magana ko raba gari eh to shi yasa al'amarin sai zama da wahalar sha'ani kuma su ne suke haifar da dukkan wata matsala sai ka ga galibi wani lokaci wanda ba musulmi ba in akwai wasu haƙoƙoƙi na musulmi suka zo ta hannun tsoro yake yana tsoro yake ka a ce ya rike haƙƙin musulmi to ka sauri yake bayan kai a ka a yi masa rubutu amma in ya biyo ta hannun musulmi to shi ne zai yi ƙoƙarin kawo ci ka tallar da shi duk na san ƙarya ko ka ji shi zai riƙa zai kamar shi da daga kamar yana ɗan tsoron su yana da kai da su duk na son su bayan mutane na bane duka to kaka ya san da za a bakka da wancan haƙƙin ka ba zai mu da ba yana rawar jiki zai maka amma shi wannan yana da cewa duk ya san cikin ka da wajen ka kuma shi ma ake magana ce to ni ma ni ma musulmi ne gidan mu ma kaza ne gidan mu ma kakana malami ma mutu ma ne kaza kaza kaza zai ka bada zai ka bada labarin ka saboda ka shi ma fa ba tsantar abin ne ba shi dan asalin ne a cikin me za ka kai ko ke shi ma islamin nan islamiyyar nan yayi yayi ahalari yayi kaza yayi kaza sai ya ga maka za ka shi ba jahili bane ya san abin da yake saboda ka ga matsala to shi yasa alqur'ani ya su bayani su sama da yadda ya bayanin kafirai a cikin suratul baqara shine karshen wannan misali da ya kawo wanda ya kira al-misalul ma'i to misalin da Allah ya yi da ruwa bayyana ya halin kafirai a nuna munafukai amma misalin da da ruwa sai kuma wasu misalai guda biyu da suka yi kama da waɗannan da zai sake kawowa abinda muka yi na daidai ubangiji ya ba mu lada da kuskure Allah ya kuma ya kula Allah wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in